Usaha itu Arya Obel Kauli. Arya Kau Jemang. Arya Amagana. Waria u ahli dini jilu wa'adhi. Hari yang yang ad-dini. Kuling wa'adhi ini. Dan dan ainihin abin nan wa'azi a gaban na gaban jama'a nan ne aka yi kalmomi na riya karantarwa akan yi riya a aji kuma ina da wahala mutum ya shiga aji ya fita bai wasa kansa ina da wuya bai wasa kansa ba sai dai wani ya san ya wasa kansa ya kan nemi Allah ya gafarta mashi da dama ba su san suna wasa kansa ba shin wannan kalma za ta zama wa'azi ko kuwa tabi yake ba haka mutum yake ainihin mu muna yara a irin kuma. shin yan Walau kuma in ya zama kuma manya da abin nan ba a kai malam malam marza su ci maganan kawai ne da ba sosai. Gargaɗi ne wa'azi ake wayan. Akwai yanzu su tashi sai na gaske amma wannan wani gado ne na fata a kariya mutum bai mai dankali ba kamar misali ne wanda zai ce zai yi abu a sarari a koyi da shi zai ba da tarihinsa a koyi da shi kaga babu riya ne eh, shi yana gaya mutane tarihinsa ne don a koyi da shi Allah bai riya ciki. Hmm? a'a akwai yaran ɗan uwan abin ne to wannan ma haka na ce da can muna yara ta gama mu wai don ana ruwa fa mu babu ruwan mu ana ruwa ta wa makaranta eh? mu ke ban ma kwaraitar amma dai kan gado ne ya yi shi na ɗan wancan ɗin ne saboda aikoyi da kai ne ban wata hanya ce dai wannan ta zamewa da dai mutum zai samu ya hutawa kansa daga wannan kawai in za ka yi musu karanto ka yi musu karanto ka gargaɗe su don suka je suka gano da kansu shi kenan in ko ba su gano da kansu ba amma ka rabu da irin wannan Thank ka ce ni kaza kaza shi kuma in yana kusa za in yana raye za ka halaka shi eh ana iya bada misali yawwa kaga irin wayana shine na koyi shine na koyi da yayin da ake neman ilimi kaza kaza kaza mu ma haka ake ba mu labari amma mu da kaza kaza wasu za ka samu haka wasu haka dai a wurin koyarwa ballanta na mutum lokaci ya shiga ajin mata sunan ne aka fi ainihin sakin jiki ana sakin kalmomi a wajen ɗin su kuma suna daɗa bugawa tun da ka su za gan su kamar menene amma suna daɗa da mutum ya dinga hawa ya dinga hawa har sai mutum ya fita daga addini bai sani ba ya zo aikin sakam tara na maza maza تتركهم طيب، لا هذا تقول لهم حياتي خبيثة لا تقتبلي لا لا تكونوا متهاونين كسالين مثلي أنتم كونوا جماعة وكونوا رجال ولا تكونوا مثلي ميت طيب، أم ميتي كونوا أحياء تربطهم بغيرك وتربطهم بالعلم وتربطهم بالصحابة وتربطهم بالسلف الذين فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا أما أنت وهم ميتون على ترى أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ماذا قال عندما سئلت عن خلاصة أقسام هؤلاء سابقون هؤلاء مقتصدون هؤلاء ظلمة سئل سئل من هم هؤلاء السابقون يا أمنا ومن هم هؤلاء المقتصدة ومن هم هؤلاء الزلمة فقال السابقون الذين ماتوا على كذا على كذا مقتصدين اللهم هم كذا وكذا أما الظلم أنا وأنت أنا وأنت نحن الظلم ما لنكون نندو ونمنا ننسى ni wannan tuyon ku amma muna nan da ƙarƙashin girman kan nan a jahilci ina kuɗi suka mu mu ƙarya mu goge mu ya sala kaushi ba ya sani na kasa ba mu goge mu shirya ƙarya mu kai ya yaka ina sau ne a koyi ni ina so ne a nuna su koyi hakan nan kuka zo na ƙarya da gaskiya kuka tare wannan magana amma da ita ta zuciyar ta tsarkakakkiya ce zuciyar aisha tsarkakakkiya ce wankakkiya ce ana ta su wane ne kuna su wane ne yan tsakatsaki su wane ne azzalumai wanda suka cuci kansu da sabo ake ta ga sabiquna su wane da su wane ga ɗan tsaka-tsaki can su wane da su wane da su wanke amma azzalumai ni da kai mu ne a wanda muka ci suka amma kai ga mutumin jirgin nan kuma zai goyi da kai da wasu a yi magana ku da amma ta gane domin menene a kullum mutum yana da kan kasan mutumin kirki ne su sun yi gwagwarmaya su sun yi wata fama yanzu yara ba za ku iya ba ne ne ne ne ba za ku iya ba yan mahon sawa ko haka mala fita daga janna sai gyaran Allah أرياء بالقول ورياء أهل الدين الله قول بالوعد والتذكير بالوعد وعد والتذكير بتذكيره موسى وكم وتكلم هنا لكن أنا أولين تذكيري وعيدي تذكير بعد منه وحفظ الأخبار جهدا والآثار mutum zai haddace tarihi ya haddace hadisan manzan Allah ya haddace kasoshi da zai dinga zuwa ku ballantana kuma kada ya samu majalisar ya samu zukatansu ya samu tunaninsu gaba ɗaya kamar a tashi tsaye mata Allah to a nan shi kuma zai zama ɗariya. Na mai eh, mutum zai zama kamar zai tashi zama daɗin karatun ya kai daɗin karatun wani wani tsorawa yake haɓa da na je ko na same su wani karatu ya rushe. karatu ba lada in ma ta yi kyau ta tsaya a iya wannan karatun bai taɓo a tsohon aikin mutum ba nan ne ce Allah mun gode ma da wannan riyar ta kare a iya wannan wanda kai riyan da wani wanda ba kai riya ba bai taba shi ba amma da sai aka ce irin wannan ake na bata sauran duka guda an bani hmm. Yo, a zana cikin mai a yi da ka dauka mun da gaske da bakaci. ka nemi dalilai da yanzu baka gani ba ulul himma inda nisa a duk wacce aka kawo ta sai kaza sai ta ninki abun ta bata abun wani zai ce maka kaza kaza kaza ya ce maka yanzu ke ɗaya rasa wanda zai aiko sai fi kuma ya zama da gaske ƙarshen ka yana kuka yana ce masa yanzu ke ɗaya rasa wanda zai aiko sai kai a kaga shi ma ba zai ƙara maka kawo ai na ba ba ku labarin wani aboki na baya nan inda yake kyakar cin wata ya wani ba na shirin gaskiya ni da a mutumin kirki ne iya mu'amalar da muka yi da shi inda za a yi maganan addini kan talaki na ina gaba duka zon lokaci aka zama su girman kai ba su san ki ba ba suna kallon mutane kada amma shi ko zai je shi da sauri ba sai an ce ilimanci ba duk zai shiga mai sallah da shi ne ne da shi malam da ita ce tafiya aka yi maka shirya maka waliman bankana wannan bawan Allah shi ne kaza tun da muke ga samun yan nishar ba muka samun kaza ba hakanan har gidan shi zuwa ake ana karatu har kaza ake ana karatu ka san a ba shi lasu ka je kuka ki da aka da ya ɗauki lasu ka ce kun ce ne kun ce ne yadda Allah ya saka mu kun bata min aiki na kun shige ni afafattum ala amali zallamtumuni kun cutar da ni to haka dama suna faɗo mun yi da gaske in ba ka zamu ta karanta karatu na Allah malam muna kan da wata fafara sa da kaman dangan aka mai gima ta aka dora ta buka dora ta kamar ba da haka ba bane ba wallahi ba aka mu gina kariya muke ba wasu ne suke riya ba almajirai ke riya ba wasu ne ke riya ba galiban ya ciyo ne na bayan Allah so kuma nan ne shi da ke na karya fa yana mai da soyayya mutu ta nan yana daga cikin ainihin tarkon shi ba wannan riyan kai ko a tafiya za ka ga tafiya mai riya tana bambanta a tafiyan ke salon irin bin tafiyan mutum yana tafiya wana wani ɗan cika yana wani ɗan batsewa batsewa yana kallon dama da hagu ba shi kada yake tafiya baya yin wannan tafiya tafiyar da yake a cikin jama'a baya yin ta a in yana tafiya shi kaɗai ba ko a kun daure kaga akwai da yaki ko ba kuma ta alƙali nan ba alƙali ba sarki ne ran da aka ce za a ɗora wani shugaban alƙalai aka tura masa ya zo kullum ikan shigo wajen sarki a yi harkoki da shi ran da aka ce za a aka tuna shi ya zo wurin sarkin sai ya ga tasun da ya daga inda ya sauro zuwa inda sarki ke ga ya kama tafiya sai ce bara a fakawan fakar biyu da tafiyarsa yana tako kaza ne kafin ya karaso amma ran nan zai bai ninka tako kasan ai tafiyan ta kai ta kusa kusa ake yin tako a taka a kalli dama a taka a taka a taka kafin aje inda za a je din ke kirga ku. duk abun da kake aikatawa ka sani akwai masu hankali a cikin ku suna karatunka akwai wanda ba ruwan su shanu ne amma ba duka ake shanun ba shanun an ce a ɗari akan samu guda ɗaya a ɗari akan samu wato ana lissafi duk abin da kake duk abin da kake gudanarwa ana bi ana lissafi ana ƙididdiga ana ga kafin ka zama kaza ga yadda kake da ka zama kaza ga yadda kake yi Na'am. Abin nan da labarin ban bayanin haka. Al-ahbar ko hakan da kai ne suke bacci mai hakan da kai shi ne bacci mai na saukar hannun za ka zama kyan za ka mafi shekara eh, ɗari zo da kuɗi ka goma ga wanda ko buhu ɗaya ba kai ba ah, a buhu ɗaya goma ne buhu al-akhbari wal Eh hmm. hmm. hmm. akwai niyan mutum, inamar amalu bin niyati, amma in ka mutum ya kofa a galabiya ko kai in kai sai ka ga kayi wannan abun ne saboda ka labarin ka in ka ana zaɓen labari don da nufin karantarwa amma ana zaɓen labarin da nufin ka ba su mamaki ba wanda yake da irin wannan kulan sai irin ka hatta in an yi wajin an gama kafin a gabatar da kai za a abun nan ɗin ka sai tsara ma ƙasa da abun da aka tsara ma ƙasa mun kai ka gama ya sake dawowa shi ban ba baɗin shi zai zai sake dawa suna ya sake ce maka ba na gaya muku ba ya ya kuka ji gogana kun san ban iya yi faɗin komai a kan shi ba shi na wani gari ustazu na kasa na masa kirari kuma ba mai hana wadda za su ba ne fita ba ne a karatu suke a kai na suna karantar da kuma ya koya a kai go, wadda za su ita kwa ka kanta ko haka hatta akwai maroƙi fa da zai zauna kafin a gabatar da kai yadda ka san maroƙi maroƙi yanzu da wani ya iso mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza idan ma sai an samu irin wannan maroƙa nau'i nau'i ne me kuke kai masa da hausa ni ban san suna bambam na san a mai zamanta ne wa mutane dan abba ko dan ne eh dan abba ko yawa dan abba ta ne dan ma abba? akwai mutane ana nan an haddace su in kana son abun ga armashi in kana son saukar ka kai armashi sai ka nemi dan mu'abbawa ne in ana son za a yi menene an ɗauko malami mai kamata ka zai ya ɗauko dan abba. wanda ya zo ya gabatar da shi ya faɗi buhunan iliminsa ya faɗi gogayyarsa ya faɗi rashin tsoronsa ya faɗi kazaɗinsa ya faɗi kazaɗinsa ya faɗi irin ƙoƙarinsa a yanzu ma ina wani hali muka ɗauko shi muka ɗauko muka taho da shi ɗan kai daɗe ko Allah ya gafata mala fata faddar ka koma gaban lafa sai ka kana taɓa ta kai <clears throat> tukun ka ji an yi ihu sukuna inda ka san abin da ka taɓa lasu ka suka yi wa ya farje mu haka malam magabata suka ce kana taɓa lasu ka ka gano ya ana kallon ka duk an yi zuro dino kana taɓa ta kace ɗayan aka yi wata kabbara a je mu fita in kana da mota ka fita ka shiga in a cikin garin ku ne ka sa takalmin ka an ka takalmin ka na lungo na hannun wani ka wuce ka bar musu wuce Kan ji ba? Amin ya Allah. Wannan shi ne ainihin abin nan. amma wani yana jin an yi wa wani kaza ne yasa ba za a yi min kaza ba ai ma na mai shi shi karatu wa hibdil wal asari. min ajali al muhawarati kawai saboda dama? zai yi nazari zai yi karatu ya rirriko abubuwa ko gaddama za su taso wa izhari jazaratul ilmi da bayyana yawan ilimin waddalalati ala shiddatil inaya kuma yana yi nuni a kan tsananin kula shi ne kula ne bi ahwali salafi wa tahariki shafatai ne bi zikiri fi mahadarin nasi da kuma yin zikiri motsa laifi wajen zikiri idan aka zo cikin gaba idan aka zo kafu komin shi shi wanda mai yi da magana zai koma jera shi ba zai ce ba ba ki nama mutu bai yi in kaza kaza ba eh? jama'a mata eh, wanda yake ya san wanda ke abin nan na sunan ma to a haske ai inda za ka ga ina wannan da za ka fane shi kai kaɗai ba shi kaɗai ya kowa ba ya komai sai ka same shi ba ya komai a wunshi amma lokacin da ya shiga cikin jama'a misalin kaza ne ya kama kaza shi da yana zaune shi kaɗai da ba ka samu sai na idan wani abu hmm? a ah, ai wannan nadir ne shi ne yi ne shi kenan in ko ina ina yi shi kenan amma in ka tsora mu da ba ma yi muka shiga jama'a muke mun fi yawa go hmm. Hmm. Ya, eh, haka wannan babu yana da sauƙi amma a lokacin nan sai ai zama ana menene shugabannin kariya ana 419 da shi akwai wanda shi kuma ba shi yake ba sa in za a je cikin jama'a zai tsako tarbi na san lokacin da ake yayin tarbi har kwalliya muke da tarbi an yi sallah an gama muka yi mai sallah kusa da manya duk da yanzu ana ganin ce ce na shatta su mamaye sun ce ce kai mamaye sun kore riyan ma kai na gari yan nan makin da ko za a samu lalan da ne ko na riyan babu an na riyan babu ballanta na kuma a samu na kirki in mun je sallah muka yi sallah aka gama muka yi sallah cikin kofi saboda tsohon nan ya miƙe ya gaba kowa a dama sa dole sai kai ne maka sai sanu da shi in ya dubo hagu ba kowa sai kai lullu sai ba wani sai yi maka haka kaje wani daɗi kai hannu da wani sai maka koma gyara kai sai ka zama kunin kirki a cikin su hmm? a gama sallar kuma ka koma ka yi nafila daga nan ka riƙo sarbinka a hannu kana jagawa ba ka magana da mutane an fi ka zo gina kana jin sarbi eh, an an da kai maka salawa alaikum sai an yi so gida ba lokacin nan mu muke ɓata musu aiki ba mu kai martaban da za mu daina yi ba lokacin mun zama muna yi na sosai lokacin akwai ɗari ya kuto za a iya cewa akwai sha'awa sha'awan waɗannan malaman sha'awan waɗannan tsofaffin ko da su amma akwai ɗan damfara ba su ya ga ya riya suna kwa ciki da yanzu riyan ma babu tuku inda yana wannan mai ba a kama riya kuma tare da ku sha'ar yake تحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس وإظهار الغضب للمنكرات بين الناس da bayyana fashi in aka saba shi ma akwai riya ciki kila kiɗan da yana sauraron sa an hanyar wannan kiɗan ya cikin jama'a kada faɗa kira da yana da shi ina da shi a cikin gidan shi kan je kana faɗan kiɗa sai ga wayan ka kiɗa ko kuma wani abu dai da ba abin nan ba mutum nuna fushinsa wanda ko a cikin jama'a na nuna fushinsa ina da shi baya fushin ɗin shi kaɗai akwai amru bil ma'rufi da daman sa ne da daman sa sai akwai riya Ba wa qasdi sauti haka yi magana kafa kafa eh, ina sari ya mutane yin zai magana yin magana kafa saboda tsoron Allah shi ba zai ma iya magana da karfi ba كبتكبت المجالات وترقيقه درق بقراءة ترقيقه بقراءة القرآن ليدل بذلك على الخوف والحزن دوانا ينون الأورو ينون بجنسك ونحو ذلك وأما أهل الدنيا a wannan ke da kamar a ce ya kamata sakin layi ne ina ahalu wa riya'u ahalid dini ko in an ce an ba shi riya'u ahalid dini duk wannan ka tara su riya'u ahalid dini ne ba mu fara kirgowa ba sai rana a tsaka to amma ga na ahalid duniya riyan yan duniya fa mura'atuhum bi hifzil ash'ari riyan su da haddan baitoci da jagwai lugar yana yan duniya ne ita mu bautan Allah yanzu muke da baitocin mago yanzu bautan Allah muke abun ya zama abin da ya zama وقراءاته بهبد الأشعار والأمثال ذكروا ومدنا أنا إذا قصد أن أنت جاء جي شو أنا بعد in an shiga aji a dinga kawo in ru'ul ɗaifi ya ce ka ba an faratu ya ce ka ba ai akwai wani mai camfari ya ce ka ba shi ainihin shi camfari a kanansa in bai ci wake ba bin jin daɗi tarihinsa ga ce iko Allah Allahu Akbar ka abincin la ya zuko nan haddato baiti kaza idan yana ina barazana da shi ni zai shiga eh, ku buɗo littattafan ku ya kara ah, ni yanzu ce ku buɗo littattafan ku buɗo wanda za a yi kaza kaza kaza kaza kaza yi bayani ba shi na littafin shafi kaza ke sai kaza ba kaza kaza kaza kaza wani ta ɓaci in ya tafi tari shafi ne ya manta ya zai da leƙo shafi littafin na ofis ya haɗa ke shi ya burge ko ɗan ba zai har da ke in eh? majina marji ba har da sai ta zuwe ba wani marji wal amsali wata fasuhi da fasihar karya ƙaƙara fasihar ƙaƙara waninta, ta kawo wani irabin da duk an yi da irabi a kan kaza kai kan ce, ana iya da irabin sa da kaza ma ana iya da irabin sa da kaza ma saboda dai nau'in ƙaƙarar fil kalami ba da niyyar ilmantarwa ba da niyyar nuna gwaninta an hau zalika wannan shine arriya fil qawli halud dini wa halud dunya النوع الرابع الرياء بالعمل كويس نعيش من كرامته ana na ajiye wuce ba kuma ji wani ne kanin